وله الكبرياء في السماوات والارض وهو العزيز الحكيم kuma girma da ɗaukaka duk nasa ne a cikin mai da ƙasai kuma shi ne mabuwayin da ba wanda yake galaba a kansa mai hikima akan halittarsa da tsarawarsa da gudanarwarsa da kuma shari'arsa